وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم العالمين إنك حميد اللهم نرقمك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نرقمك الله كجاور سامنا ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunuban kanana da manya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana zunuban mu na ganganci da na kuskure ka gafarta mana zunuban mu na koye da na bayyana ka gafarta mana zunuban mu na farko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mahaifan na roƙon mu waɗanda an nan da ransu Allah ka gawarta musu ka sa su yi ƙarshe mai kyau Allah ka sa su yi ƙarshe mai kyau mahaifan mu waɗanda sun rigaya sun riga mu gidan gaskiya Allah ka gawarta musu Allah ka ni'imta musu kaburburan Allah ka ni'imta musu kaburburan Allah saboda rahama ka kare su daga azabobin kabari ka kare mu kare su daga azabomin kiyama in kiyama ta yi saboda ramar ka Allah da mu da uwaye na Allah ka sa aljanna makoma ka gabarta mu uwayen su da kakannin su da yanin su da kannan su da ɗaya da iyali da zuriyar uwayen mu duka Allah ka gabarta mana Allah ka yaye mana Allah ka kote mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a Allah ka gawarta mu iyalan mu. iyalan mu Allah ka shirya su Allah ka shirya iyalan Allah ka tsare su Allah ka kare su Allah ka warkar da su daga ciwo kowane iri ka gabarta mu uwayensu da kakanninsu ka gabarta ma yannansu da kannansu sai a kuma yi kalhausana biyan ga da ka bamu da wanda za ka bamu mun roƙe ka ya Allah ya rahama. ya rahman ya rahim ka tausaya ma ɗayan gada ka ba mu da waɗanda za ka ba mu yau ka tausaya ma dukkan zuriyar mu gaba ɗai Allah ka sa musu albarka ka tsare su ka hake su ka kare Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya Allah ka tausaya mana ka tausaya musu Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah saboda rama ka Allah ga sunan mun ba ka riko Allah ka riƙa. mana Allah ga sunan mun baka ko Allah ka wake mana Allah ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana ko muna nan ko ba mana Allah kai kadai muka ba ajiyar su da rikon su Allah ka rika mana ka wake mana Allah ka rika mana ka wake mana saboda rahmar ka Allah ka tosaya mana mun karanta an ce ne an baka ajiya ba ta walakanta ya Allah mun baka ajiya ta da iyali da zuriya Allah ka aje mana Allah ka aje ma Allah mun ba ka riko Allah ka rika mana Allah ba mata su ga hannun kowa ba ga hannun ka mun kasa su Allah ka wake mana su Allah ka tsare mana su kuma dukkan su Allah ka mai da hankalin su ga karatu da ibada cikin tsaronka Allah kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoron manyan masu kuɗi manyan shugabanni manyan barakan musulunci da su masu tsoron Allah saboda rahamar ka Allah ka tausaya mana ka tausaya musu duk da duniyar da take kasancewa da mu da su Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoma Allah ka sa aljanna makoma Allah ka sa aljanna makoma kuma aljanna firdaus al'ala ko da ya mana Allah da mu da diya da iyali da zuriya Allah ka kare mu daga sharrin maza ka kare mu daga sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu ka kare mu daga sharrin sauran halittu saboda ramar ka Allah ka tosaya mana Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shi ka kare mu daga cutar duk wani mai shi ka kare mu daga makircin duk wani maki ka kare mu daga manahicin duk wani manahi ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shi Allah ka tosaya mana Allah ka sani kamar wadda kaga duniyar da tarihi ce Allah mun dogara gare ka ka kare Allah gare ka kaɗai muka dogara Allah ka kare Allah ya kulta wa kaunukar haku wa manya tafi da a yi da Allah ya makarja. Kulta wa kaunukar haku wa manya ta wa kara amin layi ba ruwa haku. Allah ka taimaka mana, Allah ka taimaka mana, Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa. Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa. Allah ka kare mu daga cutar kowa da kowa Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'a Allah ka salakace ayyukan Allah ka anshi ayyukan Allah ka sanar da mu wanda duk kaka son abota Allah ka samu bota maka wanda duk kaka son abota Allah komai muka yi ka samu ka. komai muka bari ka samu bari saboda kuma Allah kada ka walakanta Allah kada ka walakanta Allah kada ka walakanta saboda ramar ka Allah ka buɗa mana koyi na alheri ka dade mana koyi na shan saboda ramar ka Allah kakka bari makiya da za su ga tausan Allah kakka bari su ga tausan Allah kakka bari su ga tausan kullum Allah ka ɗaukaka mu akan, Allah ka ɗaukaka mu akan makiya da mahasada kowane gehe Allah ka ɗaukaka mu akan makiya da ma a kullum su ga abin kiyayya abin hasara kuma Allah kakka bari su Allah kakka bari su fito Allah kakka bari su kawo gare Allah kakka bari su kawo gare ka tsare mu daga sharrorin ka tsare mu daga hitintin nan ka tsare mu daga makircin duk shirin da suka kulli ka sani Allah ka mai sai gare Allah ka mai sai gare su ka an sa mana addu'o'in mu da hurmati bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish ila bihim rahlat ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt الذي أدامهم من جوع وآمنوا من خوف الله كتوسى يا من كزونة نجيريا لاهية كزونة أريو لاهية كزونة جهة لاهية كزونة جرين النام لقويك لاهية ka zaunar da basira lahiya mahukuntan najeriya da na arewa da na jiha da na karamar hukuma allah ka shirya allah ka hidda abin su garam ya allah ka hidda abin su garam ya allah ka hidda abin su garam ya allah ka ba mu namu da kanka ya allah ka ba mu namu da kanka ya allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai sama don darajar sunaye tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka sa a yi zaɓi kuka lahiya yakin neman zaɓe ka sa yan siyasa su yakin neman zaɓe lahiya ka sa a kare lahiya Allah bi a samayikan husuna da albarkar sunayenka Allah ka sa a yi zaɓe lahiya Allah da darajar sunayenka da sunanka babba wanda ya kowane daraja Allah ka ba musulmi na nasara Allah ka ba musulmi na nasara Allah ka ba musulmi na nasara Allah ka rinjayar da musulunci da musulmai Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka wace kafirci da kahirai Allah ka wace kafirci da kahirai Allah ka taimaki bayan ka masu tauhidi mu dinga Allah ka sa mu cikin su taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mara daga sharri duka Allahumma اللهم لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الأولياء